والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكم دعوة أولا مسلاتينا Seven Sisters wanda yake a Lawrence Street a birnin London a wannan yammaci na sha ga watan March biyu da da biyar wanda ya daidai da ranar sha ga watan ramadan a dubu ɗaya da shida mun taru a nan domin yin tafsirin alkur'ani wanda har yanzu muna surat an'am wannan shine majalisi na goma sha biyu a jerin majalisan da muke gabatarwa a cikin wannan matsalaci na 766 wanda yake a birnin london in ba manta ba muna nan a cikin isar annabi ibrahim annabi ibrahim yana ɗaya daga cikin manyan annabawan allah wanda an yi tifaki cewa in banda annabi sallallahu alaihi wasallam to babu wani annabi ko manzo wanda ya kai darajar annabi ibrahim Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa idza akhadna min al-nabiyyin mithaqahum wa minka wa min nuh wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam ambata lokacin da muka anshi alƙawari daga annabawa kaga Allah sai ba ambaci waɗannan annabawa guda biyar waɗanda su ne annabawa mafi daraja saboda haka annabi ibrahim shi ne annabi mafi daraja bayan manzanmu annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma hatta shi kanshi annabi sallallahu alaihi wa sallam din ya fito ne daga zuriya annabi ibrahim a wadda yake cewa ana wato abi ibrahim ni addu'ar babana ibrahim ne saboda haka annabi ibrahim shi ne ya roƙi allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك حرزوا القرش النبي إبراهيم ya yi munazara da mutanensa ya yi tattaunawa da mutanensa ba don wani abu illa domin ya nuna ya nuna musu girman Allah da kuma darajar Allah kamar yadda ya gabata a karatun jiya ya nuna musu dare sai ce ubangiji shi ne daga baya da daren ya gushe ya tafi sai ce ka ba zan raki abin da yake gushewa a matsayin allah sai kuma ya zama cewa sai mada maɗaukacin sarki ya nuna masa wata sai ya ga wata ya fito sai ya sake cewa wannan ubangiji shi ne bayan watan ya tafi sai kuma ya ce lallai inda a ce sai kuma ya ce lallai idan na ci gaba da zama tare da ku ubangiji na da shirya da ni na ba hanya daidai wato zan zama cikin waɗanda suke batattu jiya mun tsaya ne ne faɗin Allah subhanahu wa ta'ala inda annabi Ibrahim bayan ya zama nuna musu abubuwan da ake tunanin za su iya zama Allah amma ya tabbatar da cewa ba hannuni ba ne sai kuma annabi ibrahim alayhi salam sai yake a tabbatar musu da cewa in yi wacce hatuwaci ni ba zan gaya muku ni fa gaba ɗaya na fuskantar da fuskata lillazi fakar samawati wal arba na fuskantar da fuskata ga wanda ya kirkiri sama ya kirkiri ƙasa hanifan ina ne kaucewa daga kowane addini idan ba Allah ba wala wa ma ana min mushriki ni ba ni daga cikin mushrikai a ah, ah, we are here in Seven Sisters Masjid and this is 12 Ramadan this is our 12th sitting of Tafsir inshallah we are still in Surah Al-An'am we are still in the story of uh, of uh, Ibrahim alayhi salam, peace be upon him, and uh, uh, uh and, uh, and his father and his people. So inshallah ta'ala will proceed today from birth number 80, inshallah. After the clarification of every verse, there is a summary in English, inshallah ta'ala. Now, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني ne game da Allah wa kada hadana alhalin kuma shi Allah din ya raga ya shirye ni sai suka ce masa to za ka gani tun da dai ka ce dole sai an bauta wa to za ka gani ana allolinmu za su iya taɓa ka su cutar da kai shi ne sai annabi ibrahim ya ba su amsa ya ce wala a kawo kuma tu shirko ne ni ba ba na jin tsoron abin da kuka yi shirka da shi ana gumaka da allolin da kuke bautawa kwata-kwata yi ba na jin tsoron su ba na jin tsoron su kuma ba za su iya mu komai ba kamar yadda aka ce da annabi hud mutanen suka ce masa inna qulu illa tara da ba'du alihatina bi su'i qala inni ushidu allaha washhadu anni bari'un mimma tushrikun suka ce ai mu kawai abin da muke gani shine iyayen gijinmu ne suka taba kwakwalwarka sai ce ni nisan to ni na shaida ba wani abin bauta da gaskiya sai Allah kuma ba ruwa na tare da kuke bautawa sai ce min duni faki duni an kun tun ziro ku je ku haɗe duka ku duka faɗi da rarrabuwar rubutun nan kuma ka yi kakku jira saboda haka annabi ibrahim shi ma nan yake cewa wala akhafu ma tushriku da bihi ni ba na jin tsoron abin da kuke shirka da shi illa an yi sha a rafi shaida duk abin da kuka ga ya cuce to wata kudura ce daga Allah mana Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya kaddara wannan abin zai cuce amma ba wani abu da zai iya cutar da ni idan ba Allah maɗaukacin sarki ba ya kaddara cewa zai cutu ina fatan mun gane ya ce wasu a rafi kullum shayin ilma duk wani abu da ka gani a duniya to Allah ya san shi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da Abdullahi dan Abbas Yace masa ya kula ilfazin la ya fakka ya kai yaro ka kiyaye Allah shi ma Allah zai kiyaye ka Yace masa ya kai yawo ka sani cewa idan da mutane dukkansu za su taru da niyyar cutar da kai da wani abu to ba su iya cutar da kai da komai ba sai da abin da Allah ya kaddara mai cuce ka rufi'at al An alƙalman da aka rubuta kaddara da su an riga an ɗauke su wajen fati subo kuma gaba ɗaya su kan zakatun matsalar sun bushe saboda haka dole mutumin da yake mu'amala da mutane ya yarda cewa babu wanda zai iya cutar da shi sai abin da Allah ya ƙaddara zai cuce shi aka zo aka ce da kare bin Walid wani yana zafi ka sai khalid bin walid ya ce tilka sahifatuhu falyabla'aha bima sha'a yace ai wannan abin da ne takardunsa ne na ayyuka ya je ya shiga shi da abin da ya so ni ba abin da ya dame sau da haka in ka tsaya a haka za ka samu jin daɗi hassan albasari aka ce masa wani yana zage shi hassan albasari sai ya sayi kayan marmari sai ya kai madina sai mutum kunya ta kama shi ce a karama kallawo mu da muke zagin ku kuma shi ne hadda kyauta ta ce ah, to mutumin da yake baka kyautar kyawawan ayyukan sa dan ka ɗauki wannan ka ba shi ai sai dai a cire hakuri to kaga wannan yana daga cikin abin da yake nuna mana karfin tawakkali shi san shi ma annabi ba ne ga musu ce in kuka ga wani abu ne to Allah ya rubuta saboda shi Allah وسع ربي كل شيء وهلا أتنكم أفلا تتذكروا فلا قوة السبع read the وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان قال أتحاجوني قال أتحاجوني قد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون الله سبحانه وتعالى saying about the story of the Ibrahim, peace be upon him. His people disputed with him. They argued with, with, with Ibrahim. Ibrahim said, Do you dispute with me about Allah? Why, why he has guided me, and I fear not those whom you associate with Allah in worship. Mana, it means that I'm not fearing your idol. Nothing can happen to me except when, when my Lord wills something. Anything in this world is by the will of Allah subhanahu wa ta'ala. My Lord comprehends in his knowledge all things. Will you not then remember? So you have to remember, you have to know that everything in this world is within the knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala. So nothing can affect me without the will of Allah subhanahu wa ta'ala. Now, the next verse وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أن أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون نعم Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da bayani game da kissar annabi Ibrahim annabi Ibrahim ya ci gaba da gaya wa mutanen sai ce kai wa kaifa akhafu ma ashraktu wai ku ta yaya ne zan ji tsoron abin da kuka yi wa shirka ta yaya zan yi amfani ta yaya ne zan dinga jin tsoron abin da kuke yi wa shirka wala takhafuna annakum ashraktum billah kuma ku ba kwa jin tsoron cewa kun yi shirka da Allah ku yanzu ku ba kwa jin tsoron fa shirka da kuka yi da Allah ba kwa jin tsoron Allah na cewa zai iya muku azaba akan abin da kuke yi kwata-kwata ba kwa jin tsoron Allah su kuwa da ana. to ni kuma ta yaya zan ji tsoron gumaku ku ba ku ji tsoron Allah ba duniya za yi da tsoron gumakan tare da cewa ni na da hujja akan abin da nake bautawa amma ku kuma kwata-kwata abin da kuke hujja ba kuke kafa hujja da shi ba shi da karfi ba ma ku da hujja abin da kuke bautawa lam yunzil lahu bihi sultana Allah ne saukar da wata hujja akan bauta masa ba to yanzu ni da ku fa ayyul ne a bil amr da mu da muke bautawa Allah da ni da nake bautawa Allah da kuma ku da kuke bautawa wanda ba Allah ba waye ya fi zama cikin security waye ya fi zama cikin jin daɗi waye ya fi zama cikin yanayi mai kyau in kun tuta da mu in dai har da da ke kun san abin da kuke ina fatan mun gane na we are still in the story of the Ibrahim alayhi salam peace be of Bani Ibrahim alayhi salam said to his people, read the ayah again. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون We are still in the story of the Ibrahim alayhi salam, peace be upon him, Khalilullah. Ibrahim tells his people, he says to his people, and how shall I fear those whom you associate in worship with Allah? while you fear not that you have joined in worship with Allah subhanahu wa ta'ala still idol for which he has not sent down to you any sultan, any proof. You don't have any proof in your worship. Which of the two parties has more right to be in security? If you but no. So the answer is we are the party have the full security, but you you you you you have you you have not any security. You have not any security. Now you don't have any security with you because you worship you worship idols and they didn't they did not deserve this worship. Allah subhanahu wa ta'ala says in the next ayah, الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون نعم الله سبحانه وتعالى says الذين آمنوا waɗanda suka yi imani walam imana imanahum bi ne. kuma ba su cakuɗa imaninsu da zalunci ba ula'ika lahumul amn waɗannan suna cikin security wa hum muhtadun su ne shiryayyu a lokacin da wannan ayat ta sauka ta saukar annabi sallallahu alaihi wa sallam الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم waɗanda suka yi imani ba su da imaninsu da zalunci ba lokacin da wannan aya ta sauka sai sahabbai da yawa suka ci tsoro sahabbai da yawa sai abin yi musu nauyi sai suka je suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce wa ayyuna lam yadhlim nafsahu to yanzu mu a cikin mu waye ne bai zalunci kanshi ba ba wani a cikinmu wanda bai zalunci kanshi ba kowa ya zalunci kanshi saboda haka suna cikin tsoro sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fassara musu abin da ake nufi da aya annabi sallallahu alaihi wa sallam yake ce musu annabi sallallahu alaihi wa sallam yake ce musu ba ku ji magana bawan Allah na jaraba wato Luqman lokacin da yake yi wa ɗansa wa'azi akan shirka yace ya bunayya la tushrik billah sai ce ni inna shirka la zulmun azim saboda haka ittifaqan daga wajen malaman tafsiri abin da ake nufi da shirka a nan gurin abin da ake nufi da zalunci a nan gurin ana nufin shirka saboda haka abin da ake nufi a nan gurin shi ne allazi na amun waɗanda suka yi imani su imana imanahum bi zulmi amma kuma ba su cakuɗa imaninsu da shirkawa kamar yadda muka yi bayani a darussan baya idan aka ce shirka abin da ake nufi da ita shine daidaita wani allah da allah maɗaukakin sarki wannan ne shirka kuma ba wani jona sai kawo masa ba a ko da ma a ce wani daga cikin ayyukan da allah ake yi wa in kai sunan shirka Yanzu mutum ya nemi taimako taimakon da ba wanda ake nema a wajen sai Allah da ya yi shirka saboda haka yanzu mutumin da hannun eh, mutumin da ya zamanto cewa kayansa za su faɗi sai ya kira sunan wani ya yi shirka ko mutumin da ya ke roƙon mutumin da ya riga ya mutu shi ma ya shirka kai idan wani ma ya halatta ma abin da Allah maɗaukakin sarki ya haramta ko ya haramta ma abin da Allah ya halatta kuma kai da kabi shi ma shirka ne da haka shi yasa lokacin da Allah hana wata ya saukar da wani wannan a ittakhadhu ahbarahum wa a arbaban min dunillah sirri rufi malaman yahudu da kuma masu bauta daga cikin nasara sun rike su a matsayin abun bauta ba Allah subhanahu wa ta'ala ba Ali bin Hatim sai ce ai ba sa bauta musu sai Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba kwa ba ta halatta muku abin da Allah ya haramta kuma ku amsa yace eh. ba ta haramta muku abin da Allah ya halatta kuma ta halatta muku abin da ya haramta sai ce sai ci da ita ce ibada so duk wannan yana da cikin nau'ukan ibada duk wata ibada ko yanka ko neman rahama ko neman azaba ko neman samun kariya daga azaba idan mutum ya nema a wajen wanda ba Allah ba ya yi shirka saboda haka wannan ayar ba wani tana nufin sai wanda ya bauta wa gumaka ba duk wanda ya wani abu wanda yake shirka ne da Allah yana daga cikin shirka da Allah subhanahu wa ta'ala ya zamanto a mutum ya dinga tunanin cewa idan aka ga tauraro kaza to wannan shi ne zai sa a yi ruwa wannan ma shirka ne saboda haka duk wannan zai shiga cikin allazi na amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahum al-amn Wadannan suna cikin aminci wa hum mutaduna Allah subhanahu wa ta'ala ya wadannan su ne shi sai ce wa tilka hujjatuna وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم الله سبحانه وتعالى يقول وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه وتلك حجتنا wannan hujja da muka ambata a baya ataina ibrahim ala mun bawa ibrahim domin ya wa mutanen sa hujja kaga da ya ga dare sai ce wannan ubangiji na ne da daren ya wuce sai ce kai ba zan yadda abin da ya gushewa ya zama ubangiji na ba kaga wannan yana daga cikin abin da zai nuna musu cewa abin da yake bushewa ya kamata ya zama Allah ba ya ga rana ya ce ka a wannan ubangiji na ne wannan ma shi ne mafi girma da ranar ta faɗi sai ce ka ai ni ya kamata ma dai in yi tsarranta da abin da kuke yi wa shirka kaga duka waɗannan hujjoci ne waɗanda za su nuna maka ƙudurar Allah subhanahu wa ta'ala su da yawa akan yi amfani da hankali wajen kafa hujja akan yi amfani da hankali wajen kafa hujja ko kuma tabbatar da wani abu makamancin haka ina fatan mun gani saboda haka shine Allah yake cewa narfa'u darajatin man nasha muna daga darajar wanda muka so ita wannan rayuwar da kuke gani wani ya fi wani kuɗi wani ya fi wani haske wani ya fi wani idanu wani ya fi wani alfarma wani ya fi wani sanin ya kamata duka rajoci ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara su kuma Allah madaukakin sarki ya so su kasance Allah madaukakin sarki a cikin suratul suratul yake cewa wa qalu laula nusila hadha alquran ala ƙarya ta ne abin. suna cewa da an aiko wani mutum daga cikin wannan manyan alƙaryatu sai Allah ya ba su amsa ya ce awon ya fi muna rahmata rabbi wai dama su suke raba rahamar ubangijinka Allah ya ce na na bai bayyana hu mai ishe ta a hayatin duniya ai mu mu muke raba rayuwar duniya ba a mu ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات mu ne muka ɗaga wasu aka wasu me yasa muka yi haka Allah ya ce ne ya tafi da ba'abuhum ba'abun su kuliya saboda sashe ya hidimta wa sashe sashe ya yi wa sashe hidima wa rahmatu rafika khayrun mimma yajma'u rahama ubangijin ka ita ce tafi da abin da take tarawa saboda haka a ce? Allah maɗaukakin sarki shi yake ɗaga wani kan wani so yana da kyau idan ka ga Allah ya fifita wani akan ka a daraja to sai ka gode masa kuma kada ka ji shi wancan Allah maɗaukakin sarki yana cewa wala ta tamanna ma fassara Allah bihi ba'dakum ala kada sashin ku ya dinga fata ko ya dinga damuwa yana hankoran a wadda Allah ya fifita kashe shi للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله واسألوا الله من فضله ko da Allah daga falalarsa inna allaha kana bi kulli shay'in alima ina fatan mun gane Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba cewa wa abna lahu ishaqa wa yaqub okay before we proceed in the verse uh, number 82 can you read verse number 82 and the number okay. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب الله سبحانه وتعالى says in verse 82. It is those who believe and confuse, confuse not their belief with shirk. There is security for them only there is security. For them only there is security. And they are the guided. They are the guided people. And in the verse 83, Allah subhanahu wa ta'ala says, And that was our proof which we kept Ibrahim against his people. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. And that was our proof which we gave Ibrahim against his people. We in degree rank whom we will. نرفع درجات من نشاء. Certainly, your Lord is all-wise, all-knowing. So if you understand that Allah subhanahu wa ta'ala is all-wise, is all-knowing, you can understand that any difference you find from the people, you will understand and uh, you will know that it is from Allah subhanahu wa ta'ala because Allah subhanahu wa ta'ala is all-wise and all-knowing. Anything you saw in this world is within the knowledge and the wise of the Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. Now, ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين الله سبحانه وتعالى يستشعر ووهبنا له إسحاق ويعقوب شيء ibrahim mun ba shi ishaq sannan kuma mun ba shi yaqub kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya faɗa cikin suratul anbiya wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba nafila muka ba shi ishaq da yaqub kamar yadda Allah subhanahu ta'ala a suratul hud yake cewa wa ba qa'imatun fa dhahikat فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ما تبتتنا تريد sai muka yi mata bishara cewa duk da ta tsufa amma muka yi mata bishara da cewa za ta haifi isa kai bayan isa ma akwai yakub da zai zo wanda ɗa ne ga shi isa ɗin wanda duk wannan yana daga cikin a duk wannan yana daga cikin girman Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna a nan rahama ce ya musu saboda haka yanzu idan aka maka bishara da ɗa bayan ka yi kauna aka ce maka kuma shi ma ɗan zai haihu kaga za ka yi farin ciki saboda wannan zai nuna maka cewa insha Allah ta'ala dangantakarka ba za ta yanke ba dangantakarka ba za ta yanke ba za ka ci daɗi za kuma ka yi farin ciki saboda haka shi ne Allah yake cewa kullum hadaina kullum hadaina dukkansu mai shirya da su ko kuma suka ce kullum na daina abin da ake nufi da shi a nan gurin shi ne dukkan su mun zama da su annabawa kamar yadda Allah ya ce wa na habna lahu ishaqa wa Ko sai ce wa kullum na biya. dukkan su mun sanya su annabi ai ba wata shiryarwa da mutum zai samu a duniya da ta kai Allah ya zama da mutum annabi duk wata shiryarwa da mutum zai samu a duniya to tana bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya zama da mutum a matsayin annabi ina fatan mun gani shi ne ma'anar kullum halina sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ruhan min qabl shi ma annabi no mun shirya da shi titi a isa da yaƙo dukkan annabawa ne dukkan su kuma ‘ya'yan annabi Ibrahim shi isa ɗani shi kuma yaƙub a jika ne so yana da gaskiyar rahama da Allah ya yi wa annabi Ibrahim yadda za ka san haihuwa albarka ce iya waɗannan iya ‘ya'ya guda biyu ya ba shi da Ismail da Isa amma da Allah ya tashi sai ya zama da annabawan da suka zo ba annabi Ibrahim a cikin wannan duniya suka mutu. Duka ya'ya biyu kawai so kaga wannan yana nuna maka cewa ba wai Allah ya ba baka ya'ya masu yawa a'a babban abin da ka fi bukata ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ka ya'ya masu albarka wannan shi ne abin da mutum ya fi bukata Allah maɗaukakin sarki ya ba shi ‘ya'ya masu albarka ba wani ya ba shi ‘ya'ya masu yawa ba. shi annabi Ismail annabawan da Allah ya aiko larabawa daga zuriyar suka mutu su kuma annabawan bani Isra'ila su kuma dukkansu daga yaƙo suka mutu a zahirin ƙwa'ani zahirin abin da muka sani kamar shi annabi a Ibrahim bayan ya haifi Ishaq shi Ishaq ɗaɗe kawai ya haifa shi ne yaƙo Allah madaukakin sarki yake cewa wani wana da yana min kwabar shi ma nuhu mai shirya da shi tuntuni saboda shi ma nuhu manzo ne kuma shi ne ma farkon manzanni Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa a cikin alqur'ani wa laqad arsalna ruhan ila qaumihi falabisa fihim alf sanatin illa 50 aman tabbas mun aiki nuhu zuwa ga mutanensa falabisa fihim sai shi annabi ruhu din ya zauna a cikin mutanensa ya zauna a cikin su tsawon ya zauna a cikin mutanen nan nasa tsawon shekara dubu sai hamsin mana shekara nawa kenan dari tara da hamsin kuma da kamilu dari tara da hamsin haka ya zauna kaga ya nuna annabi ne kuma annabi ruhu daga cikin faralar da Allah ya masa shi ne duk mutanen da suka zo bayan annabu rutu zuriyar su dukkan saboda iya ƴaƴansa ne kawai suka yi imani da shi to kuma ragowar mutane da an lalaka da su saboda haka shi yasa ake cewa da annabu ruhu shi ne baban mutane na biyu saboda duk ƴaƴan da aka haifa ba na na rubutu ƴaƴan sani daga cikin zuriyar sani Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ومن ذريته داود وسليمان ومن ذريته me ake nufi da ومن ذريته wasu suka ce abin da ake nufi da wani zurriyatihi a nan ana nufin annabi ibrahim masu fassara da yawa waɗanda muka karanta abin da suke nufi kenan wasu kuma suka a'a ba shi ake nufi ba annabi ruhu ake nufi saboda abubuwa guda biyu abu na farko shi ne shi annabu waɗanda aka amfani annabu no shi ne na ƙarshen wanda aka faɗa to kuma a ƙa'idar larabci shi ne abbamiru yarji'u ila aqrabi maskur wanda shi ne asalin ƙa'ida a larabci abbamiru yarji'u ila aqrabi maskur abbamiru yarji'u ila aqrabi maskur abu na biyu kuma shi ne suka ce shi lo an faɗe shi a cikin nan kuma shi ba cikin zuriya annabi kwaye saboda shi a yi lo a shekara ɗaya ma sun zauna tare ma da annabi ibrahim ɗan babban sani yadda suka faɗa allah ne masani ba ɗan babban ka ba kai ɗan ɗan uwansa ɗan ɗan uwan shi shi sunansa lo bin haram bin azar saboda haka ba a cikin zuriyarsa amma yana cikin zuriya a gabu saboda haka shi yasa suka ce a nan zuriyar nan da aka ce ana nufin zuriya a gabu amma kamar yadda na faɗa da yawa suna ganin cewa zuriya na ibrahim ake nufi dan an samu mutum ɗaya ko biyu an yi istisna'in ta wannan baya taɓa abin da yake mafiya yawa Allah subhanahu wa ta'ala suratul baqara yana cewa wa isqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba mun ce da mala'iku su yi sujjada duk suka yi sujjada sai iblis ne kawai yake a wannan ba na nuna cewa shi iblis yana daga cikin mala'iku baya daga cikin mala'iku so dan an yi istisna'i dan ya zama ruh baya cikin zuriya annabi ba kuma an faɗe shi to wannan ba shi da matsala saboda haka shi ne yake cewa wurin zurriyarsa dawo da wasu Daga cikin zuriyarsu akwai dawo. annabi dawud annabi ne wanda allah subhanahu wa ta'ala ya hore masa ƙarfi kamar yadda allah ya cewa wa'alan na lahul hadi yadda in ya taba ƙarfi haka yake narkewa haka allah subhanahu wa ta'ala ya yassari masa sannan kuma allah ya yassari masa tsuntsaye da kuma har su duk suna yin tasbihi tare da shi inna sakharna al-jibala Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa mun mun ba shi dama aljiban da duwatsu da kuma a abai Allah madaukakin sarki ya gore su suna yi wa suna yi tasbihi tare da annabi Sulaiman wa laqad atayna Dawuda minna fadla ya jibal awi bi ma'ahu wa wa alanna lahu al wa Sulaiman da kuma Sulaiman annabi Sulaiman ɗa ne ga annabi Dawud kuma annabi Sulaiman yana daga cikin mutum hudu katal waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya kaddara suka mulki duniya gaba ɗaya duk wani mutum wanda ka san ya rayu mulki to ya mulki wani bangare ne na duniya amma annabi Sulaiman shi ya mallaki duniya dukanta mutum hudu ne kacin suka mallaki duniya gaba ɗayanta biyu musulmai biyu arna musulmai su ne annabi suleiman da zulkarnai arna su ne na maru da kuma buhatansa ina fashin mun gani annabi suleiman ya roƙi Allah subhanahu wata ta'ala ya bashi mulki wanda ba zai kara ba wani irin ba kuma Allah ya saboda shi shi kadai ne yake mulkar aljanu da mutane hadda tsuntsaye Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wani Sulaiman riha guduwa sha'un wa wa sha annabi Sulaiman yana da iska wata yake yawo a kanta ko ya ba ko ya hada malam da inda sun haɗu in ce yanzu ya kai shi Kano a dawo da shi gobe da safe da tsari na san man kamila za ka yadda tunda tana yin tafiya wata guda da yamma da safe ma ta wata guda a ce malam kamilu ka je ka ga yara mm. gobe da safe za a ba da iska ta dawo da kai birnin landa kaga za ka tafi mm. saboda haka Allah ya ba shi wannan ya ba shi aljanu waɗanda yake sa su aiki mai wahala kuma ba wanda zai iya kin yadda yayin da kai daga cikin abin da yake nuna girman da yake cikin tsoronta annabi Sulaiman sai da ya mutu ma aljanu ba su ya mutu ba lamma qadayna alayhi al-mauta ma dallahum ala mauti illa da fatul ardi ta'kulu min sa'ata lokacin da annabi Sulaiman ya sa ta aiki annabi Sulaiman ya dogara kan sandarsa Adam Suleiman ya dogara kan sandarsa yana ta aiki yana suna ta aiki suna ta aiki kowanne ba sa yi har sai da Allah Suleiman ya daɗi da mutuwa ma ba su sani ba Allah wata ya yake cewa falamma kharra ta bayyana jinnu an law kanu ya'lamuna alamu na ma ba, fi al-'azabi al lokacin da Allah Suleiman ya faɗi sai mutanensa suka gane cewa inda sun san tintin ya mutu tuna wasu zauna cikin wannan azaba aka annabi suleiman mutum ne da allah ya ba shi wani annabi ayyub shi ma yana daga cikin manya-manyan bayan allah subhanahu wa ta'ala yana daga cikin manzanni waɗanda allah ya yaba allah subhanahu wa ta'ala yana cewa a cikin suratu sa'ad yake cewa wa ayyuba izina da rabbahu anni masani shaytanu bi nusbin wa adha ka ambata lokacin da ayyub yace ya Allah na haɗu da wata wahala daga shidan sai Allah wata wataala yake cewa urkut bi rijlika hada mughtasarun ba'idun wa sharab Allah ya umarce shi wanka a cikin wani ruwa sai Allah ya warkar da shi daga cutar da yake ciki saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala yana yabansa da cewa wa wahabna lahu alamu wa mithlahu ma'ahu rahmatan minna sai Allah yake cewa inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab mun samu ayyub mutum ne mai haƙuri ni'mal abdu kai madalla da bawa irin ayyub innahu awwa ayyub ya kasance mai yawan komawa ga Allah subhanahu wa shi ne ma'anar innahu awwa yusuf annabi yusuf yana daga cikin manya-manyan annabawa kuma daga cikin abin da annabi yusuf ya fice da shi ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ne allah ya ba shi rabin kyau sannan annabi yusuf daga cikin abin da annabi sallallahu ya faɗa na fararsa shine karimun binu karimin binu karimin binu karimin shi babba ne ɗan babba ɗan babba ɗan babba shi annabi baban shi annabi kakan shi annabi kakan shi da jima annabi ba wanda ya samu wannan falalar sai annabi yusuf annabi yusuf allah ya tafanta shi da cewa innahu min ibadin al-mukhlasin yana daga cikin bayanmu masu ƙarfin zuciya saboda matar sarkin misra ta neme shi da zina amma ya tuna Allah ya yadda ya zake mata yadda an rasa kofa ba a ganin kowa amma shi sai ya tuno da Allah subhanahu wa ta'ala annabi su biya zama bawa daga baya kuma Allah ya zama ta shi wa Musa da kuma annabi Musa shi ma annabi Musa yana da cikin zuriya annabi Ibrahim Nabi Musa yana daga cikin manya-manyan manzanni mutum ne mai juriya da haƙuri akwai lokacin da aka cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa Allah ya ji kan na Musa tabbas an cutar da shi da sama da haka amma sai ya yi haƙuri an cutar da shi da sama da haka amma sai ya yi haƙuri saboda haka annabi musa yana daga cikin a mutane waɗanda suka yi gwagwarmaya da banu isra'ila ya sa banu isra'ila shiga alƙalya suka ce mai kai musa izhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun kaji kai da ka ku yaƙi mu muna nan ta fa'in da za mu wuta saboda haka bayan da annabi musa ya iya sai ya ce da allah subhanahu wa ta'ala inni la amliku illa nafsi wa ya allah ni dai yanzu ba wanda zan iya kirkatawa daga kaina sai kuma don uwana annabi musa ya gwagwarmaya da bani isra'ila ya sha wahalar su akwai lokacin da suka je za su ji zancen allah suka ce ba su yadda ba sai dai dole ga Allah ido da ido tawon kai ne ya ce masu siyarka saniya masu suke ta tambaye shi su kofinta suka wahalar da musa su ma Allah ya mara da su wa harun daga harun yaya ne ga annabi musa kamar yadda aya alkur'ani ta nuna mana shi annabi musa shi ne ya rokarwa annabi harun annabta lokacin da allah subhanahu wa ta'ala ya aiki annabi musa bayan ya kammala zaman da ya a madiyan saboda haka sai a annabi musa ya ce rabbi shamali sadri wa yassir amri wa hanu uqdatan min lisani yafqahu qawli an yi wa min ahari haruna sai ya ce ya allah ka warware kullum da yake cikin harshe na kuma ina roƙonka allah ka sanya haruna ya zama shi ne wazirina mana ka sa haruna ɗan uwana ya zama wazirina ya zama mai taimaka mu saboda haka allah subhanahu wa ta'ala ya ce maka kad utita su'ulaka ya musa ya kai musa an ba ka abin da ka roƙa saboda ka harun ɗin da ka roƙa ya zama mataimaki gare ka to allah subhanahu wata'ala ya yadda ya zama mai taimaka maka saboda haka annabi harun ya zama mai taimako ga annabi musa a kamar yadda allah subhanahu ya ce ko hafna da min rahmatina akahu da Nafiya. da rahaman mu muka ba shi annabi harun ya zama annabi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa kadhalika najzil muhsinin kamar yadda kuka gani haka muke yin takayya ga waɗanda suke masu kyautatawa rizaba a girman kane ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين Allah subhanahu wa ta'ala says, and we bestow upon him, Allah means Ibrahim, we bestow, we bestowed upon Ibrahim, Ishaq and Yaqub. Each of them will be guided. He means both the Noah and Ibrahim will be guided. And before him, we guided Noah and among his progeny Dawood, Suleiman, Ayub, Yusuf, Musa, and Harun. Those do we reward the good doer. Allah subhanahu wa ta'ala will reward you according to your doing. Allah subhanahu wa ta'ala will reward you according to your own work, according to your own intention. Allah ya bamu da cewa. Allah ya san ya wuce bayan Allah na bai. This is the next part. وذكريا ويحيى وزكريا ويحيى وعيسى موسى وإياك كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين إن شاء الله تعالى إذا منذ درسي له بلغه مشاعره زامي بياني takaitacce madaidaici game da waɗannan annabawa guda takwas zakariya da yahaya da isa da iliyas da ismail da aliyasa'u da yunus da lufa allah ya ba mu da cewa this is, uh, this is the end of our tafsir today inshallah ta'ala we have uh, about uh, five minutes to six minutes inshallah ta'ala we can use this minute to answer some questions, either in English or in Hausa. So please, if you have uh, any question in English or in Hausa, you can ask, inshallah ta'ala, within this minute. Na, bismillah. Mm. Annabi na bayan annabi yace bayan annabi adam wani annabi Allah ya yi ku shi annabi adam annabi ne ba zo bane akwai annabawa bayan annabi adam kafin annabi ruhu akwai annaba irin su annabi idiri dukkan kafin nuhu suka su wasu kisoshin malamci akwai shi to shi shi ma annabi ne amma yi ba su ne shi a ƙwararri ina fata mun gane a akwai annabi shi akwai annabi gini kakan annabi ne bayan nuhu kuma akwai annabi a cewa da Allah ya rai Allah ya ba mu yanci so annabi nuna ba wani shi yake bin annabi Adam annabta ba akwai wasu annabawa a tsakaninsu akwai idris tabbas shi kuma malaman tarihi sun faɗa na bismillah malam kaman ayar da ke cikin aya na 78 وكان أرسلنا منك alaika. waɗansu mun gaya ma labarin su ba Eh. sauran shi yana wuraka ba annabawa duka kana wani littafi da cewa an kawo annabawa kamar ɗari da goma sha uku kuma ga annabi da kanshi Allah na ce ma annaba, ko wannan muka gaya a maka su akwai wanda ba mu gaya a maka su haka ne wannan duk da kafa da ke suke cewa ai ba wani littafi wanda zai iya ba da labarin duka labarin annabawa su annabawa annabi Allah ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam adadin su amma bai ba shi labarin duka ba annabawa ba su ɗari da sha uku bai annabawa su dubu ɗari ne da dubu ashirin da dubu su kuma manzanni su ne su ɗari uku da sha uku amma annabawa 124,000 so ba wani littafi da yake da tarihin annabi ɗari uku da sha uku babu shi annabi ɗari a balle kuma manzanni da uku da shawo balle kuma annaba dubu ɗari da ishirin da hudu ina fata mun gani annabi ne ya faɗa da kansa sosai kuwa shi ya faɗa cewa annabawa su dubu ɗari da ashirin da hudu ne manzanni kuma su ne adadin mutanen da suka ciyakin yakin bada su ɗari uku da shawo aure kana da tambaya ne eh da um, in wani mutum ne ya aure aka daura wura aka bada sadaki shi kamin ya yi a kawai mata shi allah rasuwa ba tun ba kawo matar ba to ita matar na matsayinta na ɗaya ta yi ta kaba na biyu kuma ta ci gano malam audu daga london ya ce idan ya zamanto cewa mutum ya awon wace, kafin ya tare da ke shiga ɗaki ta ya mutu mai hukuncin ta za ta fi gano za ta yi ta kama idan mutum ya auri mace sai ya mutu ko da ana ɗaura aure ne da mutu ɗaya akwai abubuwa guda uku da suke kanta akwai angon da kawai bayan an gama daura aure an kashe kuɗi an yi komai irin wasan nan da ake na angunci ya mutu to a nan akwai abubuwa guda uku na ɗaya za a ba ta ke ta cikakke na biyu za ta ci zaɓi na uku za ta yi ta kama haka nan sallallahu alaihi tara mai hukunci a bar wa tuwa shi duka za ta ci sadaki ma cikakke za a ba ta ko da miliyan goma ne aka sa mata ko an sa mata daki pound dubu ya duka za a bata ka fahimta mara hudu bari mu kara tambaya ɗaya sai mu rufe da ita na ɗari uku da sha uku uku da sha wannan biyar da kuma fari da annabi ibrahim annabi wanga a sunshi annabi musa annabi kita annabi eh, muhammad kuma biyar su kuma ana ce musu arni su ne manya a cikin manzannin su ne mutum biyar Allah ya ba mu dacewa ina da za mu taƙaita a nan insha Allah ta'ala sai kuma idan Allah madaukakin sarki ya kaddara muna da rai to za mu sake dawowa gobe insha Allah Allah ya sanya mu cikin bayan Allah na gari rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك